kamar yadda gano suka bayyana bam din wanda aka dasa a kusa da bakin hanya ya fashe ne a kan lugdira da ke yankin mai ha ɗaya daga cikin kananan hukumomin da kwato daga hannun mayakan boko haram cikin kwanakin nan wani ƙauye ne wanda ake kira kolobaya da hanyar daga kilomita biyar daga sun tabar maiha zuwa mubi daga su kuma sun zo suna shan dumi da safe sai sun ga wani ba kunshe sai suka ɗauka suna wasa da shi ya tashi da su to ya yanayi yake yanzu a wuraren tun da gashe da an fatattaki waɗannan mayaka na Boko Haram yanzu ya yanayi yake a wajen. Eh yanayi ka alhamdulillah ne kowa na harkar sa sai da an dauko su daga gauye an kawo su asibiti a cikin garin Maiha. Eh a kauyen Kurbaya kusa eh, kafin ka je mayan a jimla mutane biyar ne mutum biyu ciwo ya munana sosai mutum biyu kuma ciwon bai bai tsananta sosai ba kuma mutum daya kuma yara jami'an tsaro sun isa wajen a ba tukuna yanzu ba su isa ba tukuna eh, masu bincika bama bama ba su isa ba abun da muke ji abunan tsoro muna kira eh, masu bincika bama bama din nan su gaggauta su je wannan wurin garin maiha saboda su mutane wurin ba san ya yanayin bom yake ba je su bincika eh, yadda abubuwan yake kar kuma ya ci gaba da faduwa don sun zo ta wajajen yawa kuma hanyar da za a je mubi kawai ta hanyar manyan ne ya kamata su je ta wannan wurin daga birni daga kauyuka na su su duba eh, abubuwan fashe wannan in akwai a wurin su cire in babu kuma sai su tabbatar mutane don yanzu ana cikin dandara. To sai dai kuma kawo lokacin hada wannan rahoton hukumomin tsaro a jihar adama ba su yi karin haske ba game da fashewar bam din yayin da a bangare guda kuwa mazauna garin Mobi ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato daga hannun mayakan na Boko Haram ke kira ga hukumomi a jihar da a tura musu jami'an kiwon lafiya don kula da su A ba matsala ana zaman lafiya ana cuɗanya kasuwa yana gudana sai dai ma'aikatan asibiti ne yanzu ana ana so gwamnati da ta yi kokari ta ba su umarni su dawo aiki. har yanzu asibiti a rufe. Kamar ya jama'a suke fama ta fuskacin eh, neman magani da sauransu. Eh, me zake zuwa Red Cross suna suke taimaka musu da magunguna. Tun ban harin da mayakan na Boko Haram suka kai a yankin ne, jami'an kiwon lafiya da ma sauran jami'an gwamnati suka aice suka bar yankin don gudun abin da ka iya faruwa. A dai cikin kwanakin nan ana fa samun yawaitar tashin bama-bamai a wasu sassan arewacin Najeriya, wanda hakan ya sa masana haka tsaro irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase ke ba da shawarar cewa kamar guraren zama kamar wadda gurin ɗumi ɗinan da mutane suke zaune da sauransu ya cancanta ya zama a fa'in sa kai wadda ake kira vigilante ba kawai na jaraba ba yara matasa wadda suna da yawa yanzu a ko'ina su sa ido ga tafiyar kowa da wanda aka san shi a garin da wani bako da ba a san shi ba duk a sa ido a rika ganin yadda ake waɗannan tafiya. kawo yanzu dai jama'a na yin tururuwa na koma yankunan da aka kwato daga hannun mayakan na boko haram yayin da kuma dakarun sojin ƙasa da kuma 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan ƙato da gora wato civilian jtf ke ci gaba da nausawa wasu yankunan da har yanzu ke hannun mayakan boko haram a ƙananan hukumomin michiga da madagali wanda kuma fata shine allah ka ƙoshin wannan matsala na 'yan miniga masu tada keri baya ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya